Masu kallon mu barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci kamar koyaushe a yau ma. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain na sha'awar sayar ɗan wasan gaban Najeriya Victor Osimhen. Ƙungiyoyi uku a Turai suna sha'awar ɗaukar ɗan wasan tsakiyar Barcelona. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain na sha'awar sayar ɗan wasan gaban Najeriya Victor Osimhen. An bayar da rahoton cewa ɗan wasan mai shekaru 25 ya kasance wanda manyan ƙungiyoyi ke nema a Turai don ƙarfafa 'yan wasan gaba wanda zai kasance bayan tafiyar kila Mbappe a kakar wasa mai zuwa. Kungiyar ta Linguan na duba yiwuwar samun ɗan wasa da sauri domin mai gurbin ɗan wasa kila Mbappe. Majiyoyi sun tabbatar mana a ranar Alhamis cewa Mbappe ya saddawa shugabannin Paris Saint-Germain aniyarsa ta barin kungiyar ta Faransa a kaka ko da yake har yanzu ba ci yarjejeniya ta wani bangaren ba a cikin jita-jitar sayo shika zuwa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Victor Osimhen wanda gogegge ne a gasar Ligue 1 a lokacin da ya buga a kungiyar Lille inda mai baiwa kungiyar ta PSG shawara a fagen kwallon kafa Luis Campos ya ci gaba da sanya ido kan dan wasa Osimhen ya ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin 'yan wasan gaba da ake neman ruwa a jallo a Turai. Bayan da ya zara kwallaye 26 a gasar League ta gasar Serie A a Napoli a bara, rahotannin da suka gabata sun nuna cewa ana iya buƙatar euro miliyan 150 domin siyan dan wasan wanda ya rage kwantaraginsa har zuwa shekarar 2026. a halin yanzu an ba da rahoton cewa psd ta nuna sha'awar siyan dan wasan ta nuna sha'awar siyan yan wasa guda biyu domin mai gurbin kila Mbappe waɗanda suka hada da Muhammad Salah na Liverpool da Bernardo Silva na Manchester City su ne suna ɗaya daga cikin zabukan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Paris Saint-Germain. Salah mai shekara 31 zai shiga shekarar ƙarshe a kwantiraginsa a Anfield a kaka, yayin da Silva mai shekara 29 a baya-bayan nan ake alakanta shi da zakarin na Ligue Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Juventus tana ƙara bibiyar wakilin ɗan wasan tsakiyar Real Madrid wato Toni Kroos. An bayar da rahoton cewa Juventus na nazarin hanyar da za ta bi domin sayan ɗan wasa Kroos a kaka. Juventus ɗin na bibiyar yanayin kwantiragin ɗan wasan na Real Madrid wanda har yanzu ba a warware ba. An kuma imanin cewa ɗan wasa Toni Kroos ba zai buɗe ƙofar sauya sheƙa ba zuwa gasar Saudi Pro League. Ita ma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta sanya sunan ɗan wasan baya na Everton Ahmad Onana cikin jerin sunayen waɗanda suke nema a cewar jaridar Mando de Portugal. Belgrano na sha'awar samun zaɓin siyan ɗan wasan mai shekaru 22 wanda kuma ake danganta shi da Arsenal. Ɗaya daga cikin sabbin sauye-sauyen da suka bayyana a jerin sunayen sun hada da sunan Amadu Onana. Ƙungiyoyi uku a Turai suna sha'awar ɗaukar ɗan wasan tsakiyar Barcelona Frankie de Jong ciki hadda Paris Saint-Germain Manchester United da Chelsea duk suna zarcin dan wasan mai shekaru 26 wanda yake amincewa da tattaunawa da Barcelona domin tsawaita sa ya ci gaba da zama da kwantiragin club din wanda zai kare a shekarar 2026. Akwai imanin cewa dan wasan tsakiya na Real Madrid Luka Modric ba zai rattaba hannu kan sabon kwantiragi ba Santiago Bernabeu kasa da watanni shida ya rage a kwantiragin dan wasan mai shekaru 38 kuma da alama zai iya kawo ƙarshen shekaru 12 da ya yi a Dariel Madrid. Ƙungiyoyi da yawa a gasar Major League Soccer ta Amurka suna ci gaba da kasancewa a cikin fafatawa domin neman sayan dan wasan AC Milan Oliver Giroud. A cewar dan jarida Fabrizio Romano har yanzu AC Milan bata amince da sabon kwantiragin dan wasan mai shekaru 37 ba kuma a baya-bayan nan ya nuna cewa kungiyoyi da dama daga gasar major league soccer suna rige-rigen neman dan wasan giroud ya ci gaba da taka rawar gani a kakar wasa ta bana bayan da ya taimaka wa kungiyarsa ta AC Milan wajen zira kwallaye 19 a wasanni 21 da ya buga a Serie A. AC Milan dai na son dan wasan gaba Oliver Giroud ya ci gaba da zama a kungiyar dan wasan na Faransa mai shekara 37 wanda kwantiraginsa ya kare a watan Yuni lokacin da ya kare kakar wasa lokacin da ya kare a kakar wasa uku da ya a San Siro. Manajan ƙungiyar na AC Milan Giorgio Fulani ya ce Giroud yana aiki sosai watakila hakan yayi wuri a ce dan wasan ya tashi daga ƙungiyar. inda so samu ne Milan ta ci gaba da rike ɗan wasan Giroud ya zira kwallaye goma sha biyu kuma ya taimaka a wasanni 29 da ya buga a dukkan gasar a AC Milan a kakar wasa ta bana sai dai ana danganta shi da ƙungiyoyi da yawa a cikin gasar Major League Soccer ta Amurka